da farko za mu baƙaci kwananmu da za mu haɗa a ciki da kuma cokali sannan muna buƙatar colgate da lemun tsami da kuma wuƙar da za mu yi amfani da ita wurin yankawa bismillah uwar gida dai tana ganin yadda muka matsa colgate ɗinmu a cikin bau sannan sai lemun tsami za ki cire kwallayen saboda ba a buƙata sai ki matsa ruwan lemun tsamin a cikin colgate yanda dai ba zai mashi yawa sai ki jujjuya uwar gida tana gani idan kin yanda kika zuwa ruwan lemun tsami idan yayi yawa za ki iya ɗan ƙara colgate ɗin a ciki ɗan kaɗan sai ki ci gaba da juya shi har ya haɗa jikin shi yanzu uwar gida dai ta ga yadda na yi saura in miki bayani akan yadda za ki amfani da shi uwar gida ta ga yadda abubuwan ya kasance to to wannan abu dai da muka haɗa kamar yadda na faɗa miki tun farko uwar gida wannan an yi shi ne domin maganin tsatsayewan kafa wato fasau idan kina da fasau za ki iya haɗa wannan ko kuma kaushi za ki iya haɗa shi kamar yadda kika ga man haɗa to za ki bi duk inda wannan fasan yake ki shashafa